wallahi ya bana ya ya sigogo ah mukutar ne mukutar ne na shigo garin nan na wani ya girme gidajen garin nan gaba daya kuma ni yunwa ne ke ne da Allah ka taimake ni eh wani biredi ne a nan bayan gari ya girme garin gaba daya eh, ya fi मैंने कभी नहीं किया कोई ना तो लोग किया तो मेरा उसको सही में नहीं किया तो आया जान बाप कर रहा है नहीं अगर करा रहा है तो क्या काम का बोले क्या काम है तो ये जो dan gaya awal sirri dan gaya beres gaya awal to je da sirri musace dudin ko sa da mutum garin mu ba to ai in ka dauki wannan dutsen ka tsayar shi ne garin da ne zai dawo ba kawo wannan ya yi tafi ne yayi dutsen an gaya maka zaman banza ne kai kama kanka wani ina ah. ka sha na gano mahuta na gano mahuta to ne na mahuta sunan garin nan dodo dodo ne ko an ci ne ba ban dutse ba har ko kunne dodo ciko eh ci to kawai kuma ya ni sarkin garin nan kaga sai dutsen ya zama na nan akwai da yi da domin ba abuwa a da wata Thank you.